hijira shekara 1441 wanda ya dace da uku ne ga wata na bakwai shekara 2020 yau allah subhanahu ala ya kaddara wa wannan gari samun mahimmanin shekunan malamai daga kano ta najeriya cikin yawo na da'awa jaula da'awiya wadda sun zo za su huce arewa har zuwa agarar zuwa a duk kuma da kadara suka da zango a nan don su ma ina don zan baki rabar su suna wata za ku ba da kunnuwan ina tare da yin dama ta ina tare da dakuta rabi umar rijiyar da mu kuma hannun hadumkina daga da abdalla usman gadon kaya din dai ba bako a cikin su a jan ku sha Allah muna wata lamuwa za a ba da kunnuwa da hankali na shuraren abu da wani uwa za su gabatar da shi da warko dr abdalla su mana gadon kaya zai fara gabatar da karatu kuma shi da kaka rabi umar zai gabatar da ta ta'alike bayan karatu insha Allah muna wata a bar kyakkyawan kunna na fada taimake mu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى مسويا يقوى أبو كانت فيها نوالنا الجري نا زندان كود مقرم إنا فرل تشيكين كسن شيوا تاتالدكو a wannan masallaci na juma'a babban masallaci na juma'a a wannan gari masallacin da ke cewa na karkada a gaban shehi malaminmu dan uwa masoyi sheikh A dan gwagwarmaya ayyuwa allah sarki godiya da allah ya haɗa mu kusan duk shekara idan muka zo shi yake karɓar bakuncinmu shi yake kama wannan masallaci mu ainihin wato isar da sabon allah kamar yadda bayani mun shigo ne jauda da wuya zagayawa ta da'awa ta ita da sakon Allah ta baraka wa ta'ala a wannan kasa mai albarka kasar Nijar kuma daga nan insha Allah mun gama gobe za mu wuce agadar daga nan za mu shiga Allah za mu kuma shiga Shiro Zare insha Allah ta'ala so muna yin godiya irin karba da kuke mana ta soyayya da kauna Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka a tare da ni akwai dan uwana abokina amini na Dr. Rabi'u Umar Rijal Lemo ya shi abokin da ya tare muke shigowa wannan ta shi insha Allah ya mun dabara ne ya an gizo ne zan yi masa shimfiɗa ne to sanan shimfiɗa masa shi kuma shi zai zo ya mai nasiha ce kawai za mu yi ta kan hanya kasancewa wannan wuri wuri ne na ilimi wuri ne na karatu mun tabbatar da cewa wannan masallaci na karkada an raya shi da ilimi kuma kuna son ilimi da haka muke so mu daɗa zaburar da ku babu rayuwa mai daɗi babu rayuwa mai aminci babu rayuwa ta kwanciyar hankali irin rayuwa ta ilimi da neman karatu wallahi duk wanda Allah ya taimake shi a cikin ku yana zuwa makaranta yana sauraron malamai yana sauraron wa'azi to wannan ai masa albishir da samun rahamar ubangiji ta bana bauta. da haka shi neman ilimi ko kace ɗalibin ilimi wato shi ne ya kamata ya zama jagora a cikin al'umma yanzu ku da kuke zuwa makaranta a unguwanninku za ku ne jagorori a cikin gidajenku za ku ne wato jagorori ɗalibin ilimi mai neman karatu mai sauraron wa'azi shi ne maganarsa take zamantowa wato abar ambato abar aiki ita ɗalibin ilimi mai zuwa makaranta ko shiru ya yi to ana fassar shirun sannan wani abu ne na alheri yake ne ɗalibin ilimi mai zuwa makaranta idan ya kalli abu yana masa kallo na hikima kallo na basira kallo na ilimi so shi dalibin ilimi duk zamansa duk shirinsa duk motsinsa duk tashinsa, duk zamansa wato akwai wata manufa ta ilimi a ciki kuma ya kamata mu sani cewa ba za mu taɓa yin addini mu bauta wa Allah mu samu rabo da ci gaba da ɗaukaka a duniyar mu da lafiyar mu ba matukar ba mu makale wa malamai ba matukar ba mu rika zama a majalisai na ilimi ba a babban malami ana ce da shi wato jahil yana cewa al'ilmu azizul jahil la yutika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka wa anta idha a'taytahu kullaka kunta min i'tahihi iyyaka al-ba'd ala khatar yana magana akan shi ilimi muhimmancin ilimi wani abu ne mai girma kwarai da gaske shi kuma ilimi wato ba za ka taɓa samun wani bangare na ilimi ba sai ka ba da rayuwarka ga baki ɗaya a cikin hidimar ɗin ka ji cewa duk inda aka motsa za a ce Allah ya ce annabi ya ce to da ku za a ce duk inda aka je aka yi kira aka ce hayya hayya karatu faɗakarwa to kuna gaba gaba to wannan shi ne za ka samu karatu idan an yi wato ka ba shi lokaci to za ka ga alheri a rayuwarka shi yasa malamai suna ba da labari dangane da himma ta ainihin wato masu neman ilimi a da ko kuma ma ka ce himma akan neman komai ma ana so mutum ya zama mai kokari duk abin da ka sa shi na alheri kana neman shi to ka zama mai himma ka zama mai kokari Allah ta tabaraka wa ta'ala ya gaya mana masu ilimi ya daga darajar su yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat waɗanda suka yi imani a cikinku Allah ya ɗaukaka su amma masu ilimi a cikinku su ne suke da daraja malamai masu tafsiri suka ce wannan yana nuna cewa idan ka samu mumini wanda yake mumini ne ya yi imani da Allah sai kuma ka samu wani mumini shi kuma yana da ilimi to mumini mai ilimi ya fi mumini kawai saboda Allah ce yarfa illahu ladina amanu minkum kaga wannan alladina amanu kenan sai ce walladina utul ilma darajat wadanda Allah ya ba su ilimi ya ba su darajoji ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba irgawa daraja da matsayin da Allah yake ba wa masu ilimi waɗanda suna sauraron karatu an samu haɗuwa ta wasu bayan Allah wani lokaci Abdullahi dan Umar da Urwa ibn Zubair da Mus'ab ibn Zubair da Abdul Malik ibn Marwan wata rana a ka'aba sai suka haɗu suna tattaunawa a ka'aba da mun tattaunawa ta karatu ne su magabata kullum idan an zauna ilimi ake ba saboda shine abin da za a mutu a tafi a bari amfanin da al'umma Shi kenan um, sai Musa ibn zubai a cikin su kenan sai ke cewa kowa ya faɗi burinsa kowa ya faɗi abin da yake so sai aka ce kai Musa ibn zubai ka fara faɗan me kake da buƙata. sai musa bai ce ni ina fatan a tamanna wilayatul arab ni dai na a rayuwa na Allah ya bani dama ya bani matsayin da zan zama ni ne shugaba a ƙasar iraki gaba ɗaya sannan kuma ina so ya bani wasu manya-manyan mata masu daraja da matsayi sanannun mata ne kyawawa mata ne masu matsayi masu ɗaukaka in mutum ya aure su ai ya rufe kofa sakina bintul hussein da aisha bintul talha yace ni dai in allah ya mun wannan ya bani shugabancin iraki ya bani sakina bintul husaini ya bani aisha bintul talha to zance na ya kare ce waɗannan matan an inda na same su magana ta kare sha Allah tunda burin sa ne kaga zai yi kokarin ya ya samu wannan Allah ya bashi ya samu mulkin iraki Allah ya bashi ya auri sakina Allah ya bashi ya auri aisha saboda yana himma ina ba wannan misali ne kowane ɗaya a cikinmu a nan ya yi burin cewa yana so ya zama wani ko yana so a garin ya zama wata fitila da za ta rika haskaka al'umma wani ya ce ina so in gaji shek iliyar ina so in gaji shek wani ina so gaji shek wani shek ya zo ba Allah ya ba wa matarsa kuri na aurensa amma ya gangara mu dai muna bayan sa ya gaba za mu taho sha Allah to yana bukatar suwa za su gaje shi yana fatan kuna fahimta to wannan ba Allah da ya buri Allah ya bashi wannan buri shikenan ya samu wilaya ta al ya auri wannan mata sannan shi Urwa ibn Zubair yace ni babban buri na Allah sa zama babban fakihi babban mai ilimi wanda za a rika daukan ilimi a wajena ni kawai abin da nake so kenan insha Allah ta'ala ya dage da karatu ya dage da ilimi ya dage da bin malamai ya dage da hadda sai ku gashi ulwa ibn zubair a yau in an fade shi a babi na ilimi daukar ilimin hadisi ko na makamancin wannan insha Allah suna cikin manya manya a duniya wanda ake daukar karatu a gurin a kuma ya samu wannan matsayi idan ka ji littattafai na sunna duk inda aka ka ji kana ce a kwamata bin zubair urwa ibn zubair ya ce kaza ya ce kaza Allah ya bashi abdul malik ibn marwan fa yace ni kuma so nake in zama khalifa gaba daya babban buri na na zama halifa wannan duk burin suna yi ne don su yi wa Allah aiki ba kujera ke ta siyasa ba ba kujera ta neman haddama da wawura da ba bakere a kan zuciya kuma su samu wato shugabanci da za su yi wa Allah aiki wanda duk musulmi da kwarai burinsa idan ya hau wata kujera ta mulki to yaya zai yi wa addininsa aiki yaya zai yi wa yaya zai yi shuka alheri a cikin al'ummarsa ko da bayan ya bar duniya Allah ya ba shi lada kuma al'ummarsa amfana da shi haka Allah ya ba wannan bawan Allah Abdul Malik ibn Marwan ya samu wannan khilafa wanda kowa ya riga ya san matsayinsa a baji na halifanci da mulki Abdullahi dan Umar kuma shi kuma yace babban buri na Allah ba da aljanna yace ni kuma duk ku gama abin da kuke ina san Allah ya azurta ni da aikin da zan yi ta yi in na mutu in shiga aljanna ka duba dabara ka duba wayo irin na malamai su bonan tattan ba cewa suka yi ba sa san aljanna ba duk hanyar da bi aljanna ne shi kuma sai ya kure ga baki daya yace ni abin da yake so Allah ya taimake ni in ta aiki dan zama dan aljanna kuma in sha Allah ta'ala haka Abdullahi dan Umar ya yi aiki ba sai na muku bayanin matsayin Abdullahi dan Umar ba Allah ya taimake shi ya zama cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqida ta ahlus sunna duk sahabban annabi ya aljanna radiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha kaga abdullahi dan umar insha Allah yana cikin gidan aljanna so yan uwa na kuka ni cewa duk lokacin da mutum ya ci burin wani abu na alheri in Allah ya so da ya kokari a kai to Allah zai bashi eh, i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa la ku yi aiki ku yi aiki ku yi aiki ku je makaranta ku saurari malamai ku yi aiki da ilimin da kuka samu Allah zai sauƙaƙa muku dukkan wata hanya imam ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa ji malami na ibn taymiya yana faɗa cewa ja'a fi ba'd al-athar al-ilahiyya yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya zo daga cikin wasu maganganu hadisai qudsi da Allah tabaaraka wa ta'ala yake faɗa yace inni la anzuru ila kalam al-hakim wa inna ma anzuru ila himmatihi ni ba ina dubi ne zuwa ga maganar mai hikima ba ha ba zancen ake dubawa ba himmarsa ƙoƙarinsa na neman ilimi har da ya samu yayi wannan hikima shekul islam ibn taymiya yake cewa wato amma da magarin mutane suna cewa kimatu kullu mri'in ma yusinu wal khansa taqulu qila qimatu kullu mri'in ma ya tsulubu kimar dukkan wani mutum shi ne wato zama magarin mutane suna faɗa kimar dukkan wani mutum ne abin da ya iya keɓantattun mutane masana kuma suna cewa a kimar dukkan wani mutum ne abin da ya nema to me ake nufi Ya ce abin da ake nufi kimatul mar'i himmatu wa matsalawo kimar mutum mutum yana da imani a wajen Allah yana da daraja ne a wajen Allah yana da matsayi ne a wajen Allah in Allah ya lura da himmarsa da kuma neman da yake da ilimi wannan zaburarwa ne ga dukkan wanda ya sa wani abu na alkhairi to ya sa himma wajen neman alheri idan kasuwa kake ka je ka nemi arziki iya nema nema halallinka ba wanda yake kai sakaci wajen neman halallinka idan gona suke zuwa kai je gona kai aiki don ka samu arziki ka samu amfanin gona ka amfana ka amfana idan kiwo kake yi kai himma kai kokari ƙoƙari wajen yin kiwo don ka amfana ka amfana haka idan makaranta suke zuwa ɗalibin ilimi ne kai to je ka makaranta kai karatu na gaskiya ba na wasa ba don me don ka samu samara ka samu amfani na ilimi har ka zo ka amfanar da ainihin wato al'umma so ya koyon mana wannan to himma ce da nake gaya muku wato ina mana shimfuna ne a matsayin muhimmata wajen neman dukkan wani abu na alheri da za mu nema shekul ah, babban malami abdulkarim zubair wani shehin malami ne babba masanin ilimin hadisi kuma yana cikin manya-manyan wato malamai na duniya a ƙasar saudiya yana zaune a ƙasar a garin a saudiya Mutane na karatu yana cewa aljihu ya tajo ila mu da yan uwana duk wanda ke so ya zama mai ilimi ya zama fitila yana haskaka mutane to dole ka sai yayi mudarasa sai ya yi karatun na gaske ya je ya zauna a karantar da shi ya ji ya riƙe ya haddace na haddacewa ya rubuta na rubutawa kuma ya yi aiki da wanda zai aiki da shi ya ce aljihu ya tajo ila an tasara layali ilimi yana fa buƙatar fa a hana ido barci a kashe dare ya ce da yawa an sani daga magabatanmu na ƙwari su kam raba daren su kashe uku suke yi magabatanmu na ƙwarai wanda aka ce mai koyi da su suna kasa daren su kashe uku sulhun linnaumi ɗaya da sarauku su yi barci su huta wa sulhun lilmutala'a ɗaya bisa uku su rinka bincike karatu wal kitaba da rubutu a karanta a rubuta a karanta a haddace a rubuta malami ya rubutu a kan littafi ya shafi harkar aure ya rubutu a kan abin da shafi harkar kasuwanci ya rubutu a kan abin da shafi aƙida ya rubutu a kan mu'amala ya rubutu a kan wane ya rubutu a kan aure ya rubutu a kan wane haka ake son malami bayan ya karanta ya haddace to kuma sai ya yanki wani lokaci na dare yana yin rubutu yana bincike wasu rusun bisara ɗaya bisa ukun dare kuma suna yin kashi a yi bacci a huta a tashi a bincika littattafai maktabar nan a ta karanta ta sannan a yi ta ana rubuta ilimi sannan kuma can ƙarshen dare sai kuma a kama sallah ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا حتى الله يجب أن الله صلى الله عليه وسلم تاشك يصلى في تهجد إذا كي بجي توك تاشك يصلى كروت الله كي إبادة جولني سأني مجيبه بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشين أم إذا من da hali namu na yau za mu ga cewa dukkan hanyoyi makiyanmu suna bin dukkan hanyoyi da za su ilimi musamman ilimin addini an mayar da ilimin addini ilimi ne da ba shi da kima an mayar da ilimin addini ilimi ne da ba shi da daraja mai karatun ilimin addini in ya gama digiri da ko ya gama masta ko ya gama dafta ko ya gama wane ne ba shi da albashi na kirki mai ilimin addini ba shi da wata babbar kujera a siyasa a gwamnatance mai ilimin addini gwamnati ba ta ware masa wani guri wani ofis mai marmaro mai tsoka wanda zai je amma da bayan ilimin addini ba don haka wannan yasa da yawa daga cikin 'ya'yan mutum suka tashi karatu sai ka ga himmarsu ta karkata a kan wani ilimin ba na addini ba wani ya samu takarda an ɗauke shi karatu zai tafi ƙasar waje an ba shi wato ya samu kabul an ba shi admission zai ji ƙasar waje zai karatu addini zai yi wurin mahaifinsa ya ce ba wannan murna na ji daɗi ƙasa za ta ɗauke da karatu a babbar jami'a ta wannan sai ya ce waɗannan kai ne za ka karanta ne sai yaron ya ce zan karanta ilimin alƙur'ani da tafsirin ka da hannun da sai shi uban sai ya ce kai ka raba ni da wannan karatun islamic islamic islamiyya islamiyya nan in za ka je kai karatun kirki ka je kai karatun kirki wannan ya ya buwa ya yake faɗa cewa ubansa ya iya taimake shi saboda ya samu admission zai je wani ƙasa zai karatu qur'ani da hadisi ban zai ce kai in za ka je kai ilimin kirki ka je kai ilimin kirki da za ka zama wani a ba wai ka je ka kare a nan musulmai ba wannan wanda yake wannan magana ba musulmi ne kuma waɗansa yake gayawa kuma ya ce masa ba zan kashe ma kwabo ba matuƙar karatun addinin musulunci za ka yi da kun ga akwai ƙalibale a kan musulunci daya sani cewa ana faskari mana wannan ilimi so wajibi ne a bawa ilimin addini kima a bude ministry ministry a gwamnati masu ilimin addini suna da ofisoshi na kaza religious affairs a dauke su aiki malamai a dauke su aiki kamar yadda ake ba da albashi wa mai shara mai share bakin titi yana da albashi amma mutum an yi wasa zai ce gama karatunsa ya gama duk rubutunsa ya gama duk abin da zai zo yi ba shi da komai ba ya da sakari ba shi da albashi yaya za a yara mutum mutu su wani kuma cewa yawa ɗansa kai ka taɓa ganin ministawa ne shugabawa ne gwamnawa ne kaji sun karanta ƙur'ani ne ko hadisi wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi dubu da ake yaƙar ilimin addini da kuma kashe shi ga baki ɗaya mu shi a tsarin karantarwa ba yawanci sai a ce karatu in ka je da samu za ka yi karatun boko da yamma kuma an samu dama wanda yake da ra'ayi ya je tura ya'yan su je su islamiyya to yanzu a wasu jihohin ma a wasu kasashen ma karatu ma na qur'ani idan ma za ka yi wa kai saka yi shi ba sai ka cusa shi da karatun boko amma shi karatun boko ba a ce kuma za ka yi shi dole sai ka cusa shi da karatun addini ba so wannan kalubale ne a gare mu na gaya mana wannan ne jan muhimman da sai ka ga mutum musulmi ya bude babbar makaranta private makaranta makaranta su suke ba ta gwamnati ba ya ɗebo dukkan malamai ya zuba musu albashi mai gwani amma wallahi duk makaranta da ba ne babu qur'ani a ciki babu hadisi a ciki kuma amma musulmi to yaya ilimi zai yaɗu masallaci da ake zuwa ake karantarwa a cikin mutane da ake da su mutum nawa ne suke zuwa masallaci mutum nawa ne a cikin al'ummar gari so wannan na je ba mana shi ne a cikin mu don mu tsara tunani ya za mu yi mu haɗa don addini dan da shi ne za mu samu irin su imamu mali da cikin mu da shi ne za mu samu irin su imamu shafi irin su ibn taymiya irin su da zai irin su wani irin su wani wannan kenan yau za ka samu da yawa da cikin ɗalibai wasu za ka ga mutum yana yawo yana jin masallaci zuwa masallaci darasi zuwa masallaci sannan kuma halka ta ilimi zuwa halka ta ilimi to amma yakan manta wani abu wannan kuma wani sirri ne nake so na yi mana bayani akan duk wanda yake so ya zama ilimi ilimi sai da kuma ya tabbata to sai ya hada shi da ibada duk lokacin da kake so ka samu karatu to kar ka yi wasa da kar ka yi wasa da azumin nafila kada ka yi wasa da karatun qur'ani kada ka yi wasa da zikiri idan mutum yana son ilimin sai albarka rayuwarsa sai albarka ya zama haske ya zama fitila a cikin al'umma to dole sai ya yi kokari wajen mai da hankali dangane da bauta to amma sai ga mutum yana son ya samu ilimi amma baya yin azumi ko na rikinin ko na azumi baya iya sallah raka'a biyu da zai nemi kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma idan na samu karanta tarihin malaman mu magabata na kwarai da suka samu ilimi da aka ce mu yi koyi da su to ba karatun kaɗai suka yi ba sun yi karatu kuma sun hada da ibada Allah ya ba su hadda Allah ya ba su fahimta Allah ya ba su ibada ga imamu ma Ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a zan buga mana misali shi Allah ya dauka imamu Ahmad Allah ya ba wa imamu Ahmad daraja da matsayi a duniya da baki daya amma imamu Ahmad ya wahala wajen neman ilimi ya wahala wajen ibada ana ba da labarin cewa imamu Ahmad ya haddace hadisi hadda cancan ya fi hadisi dubu da bakwai wannan gaba ɗaya da kasan zai faɗi sunansa haka zai faɗi wannan hadisai yakan zauna yana a ta ilimi tun daga sallar isha yana ciro hadisai ilimi wallahi har a yi salatu sai da wuri da ya gaba sukan yi mudarasa ta ilimi ya faɗa wani ya faɗa ya faɗa wani ya faɗa har gari ya waye Allah ya ba su karatu Allah ya ba su yi to amma da aka zo aka ba da labari dangane da ibadarsa aka yi bincike aka ce a rana ɗaya an samu imamu ahmad yana iya sallatar a ɗari ku ji wannan karatu da kyau Raka a ɗari to to kullum sallah yake kowane lokacin da sallah yake na farko ne kan kuma lokacin yana da albarka sama da lokacin mummuni ya yin farilla ne yana farilla amma a kuri sallah wai dan nuna maka imamu ahmad bai zama imamu ahmad ba sai da ya mai da hankali akan ibada da yawan yin sallah yanzu anan Allah kalli ka ce duk raka ne suna bukatar minti ya kaga minti dai na idan ka haɗa wata a ɗari uku yana bukatar wajen awa biyar to kenan lissafi na mace imamu ahmad a cikin yininsa gaba ɗaya yakan waye awa biyar duk sallah yake tsakanin sallar farilla da nafila to yaushe yake neman karatu yaushe yake karantarwa yaushe yake yin bacci yaushe yake kaza yaushe yake kaza an ce bai da hutu duk lokacin da kaga imamu ahmad wani abu yake mai amfani babu wani lokaci na banza baccinsa ma amfani ne mai neman ilimi baccinsa ma amfani ne dan zai yi wannan bacci ne ya samu hutun kwakwalwa da yana farka zai dora shi ne bai da mutane mai hira ba da dandalin hira imam ahmad ba a taba samun cewa yana da wani wuri da yake zuwa majalisa wurin zama ana hira ba kuma ba a zuwa gidansa a zuwa ta gulmace gulmace ana surutu ana cin lokaci kamar yadda yanzu ake daga mutum yana karantarwa ko yana ba da ilimi amma yana da inda zai ta hira a ta hayaniya da sauran baya bari a ɓata masa lokacinsa kamar yadda malamai magabata suke faɗa imam hasan basri yake cewa na yi rayuwa da magabata ni dai da na rayu da su magabatanmu ya ce babu abin da suke da tsananin ruwa su irin lokacinsu ba sa bari lokacin su ya taɓa a banza ba za su bari wani kulun a banza ya zai ya musu lokaci a banza a lokaci yana da tsada a gare su to ɗalibin ilimi wanda yake so ya zama fitila a cikin al'umma kai ko duniya suke nema idan kai ta ce wallahi za ta kuma ce maka baka zai da to haka bawa Allah nan ya zamanto wato yana ware lokutan nan yana ibada yakan ware lokaci da daddare yana bincike yana hadda yana rubutu irin wannan awa biyar ne ita yake ware ware ya yi karatu irin wannan awa biyar ne ita yake ware ware ya yi barci ya huta kuma ta samu nutsuwa to idan ka lissafa lokacin da ya ware na yin wannan sallah to sai ka ga sauran awannin kuma da su yake amfani yake neman ilimin sai karantar ya haddace na haddacewa ya yi rubutu sannan kuma ya bacci ya huta malamai suna cewa ala kadri ahlil azmi ta'ti al-azra'imu wa ta'ti ala kadri kiral al a bisa iya gwargwadon himmarsa na azamarka Allah zai ba ka duk abin da ka yi ba so duk wanda duk wanda ya nemi ya shiga wani guri Allah zai bashi Allah zai taimake shi wannan bawan Allah shi da Tarabi Umar Nijani kalle shi da kyau wallahi ina tunawa lokacin da muka yi rayuwa ta neman ilimi muna yara tun ba mu yi aure ba muna tare abokina ne tun ba yau ba shekaru ban sani ba ban san garin ba da sai in kwatanta muku na san shi da keke yake hawa daga unguwar su rijiyar nemo ya tuka ya tafi har da dan kaya ya je ya yi a can yana jira malam da afar ya fito kana ni ma nakan tashi daga unguwar gadan kaya in hau keke in tafi in je har unguwar su in je ɗakin sa mu zauna mu muna karatu shi ina tuna wannan lokacin har yanzu ɗakin da muke zama muke wannan zaman karatun mu ya mu da abokananmu wallahi ina tuna wani ai ya himmata ai ya nema gashi Allah ya bashi rayuwa ta yi kyau aikin kenan da'awa da karantarwa yana cikin mutanen da Allah ya bamu a Najeriya suke taimakawa wajen murkushe 'yan bid'a wallahi baiwa ce ba ina faɗa ne idan ka gaban ka Allah ya sani mu dai a cikin musa'anni abokanai yana da cikin mutanen da yana iya bibiya duk tsiyar da nan bid'a yi shi kuma zai kashe dare sai ya masa ranki yana da littattafai barkatai da rubuta akan mai da barkatai dan gani da zai abin da ya bid'a ina faɗa wannan ne don saboda ɗalibai ku sa himma ku yi kokari mun sha zama ba mu da abin da za mu ci ko ba mu da abin da za mu sha ya sha zuwa ɗaki na in dama mana shinkafa da wake mu ci ya sha zuwa na sha zuwa saboda muna nema muna son Allah ya ba mu mu zo mu zauna ma wani lokacin mu ta jira a ce lokacin tashi a ce mana ai malam jamar baya ya mata kuma wa'azi ya ta ne duk ko ya tafi hukunci ko ya tafi kallon ko ya ta kaza haka za mu a tsakanin mu mu ba wa junan mu abin da muka sani abin da mun sani ga kuma kira ma ga shi wa Allah ya jarrabe mu ya dora muke zuwa wai muke tsayawa a gaban ku wai muke cin